to an zo bizdin ɗina su ma sai ga su ‘yan uwan sun zo bizdin ɗinsu wallahi bisa ga kunne na <laughs> guda shi wanda muke tare da shi nan gidan yari yake ce ma wannan abokin nashi wai mata ce ta gaya mai ba su zuwa inda take suna ɗebe mata kewa ya to sai hankali na gaba ɗaya koma can nice me zan jiya ga kunne na kuma sai nice mai ban gane ba sai ce ba su zuwa suna ɗebe matata kewa ni ce kamar yaya ake ɗebe kewa rinka ƙazo suna kwana inda take ni ce ba ka nan ya ce a babu komi a bangare babu ku <laughs> ni ce to yanzu a bangare mun ka karanta ashe gaskiya ne ce a babu komi ni ce to gare ku a babu komi <laughs> eh to yanzu mai istiartul furu ka bacin sahabban manzon Allah wanda ko ba Yahuda yana kyamar abin da yake yi ko ba Yahuda yana kishin matarsa ai ko amma sai ka ba ɗan uwanka aro ko ka iza shi ya je ya ɗebe matarka kewa ya rinka kwana in baka nan ka yi tafiya ka tafi kasuwanci sai ka iza abokinka ya zo ya rinka kwana inda matarka haka dawo ko an kai ka gidan yari tsawon zaman da za ka yi wannan kun ba ma mutum guda ba wannan in ya zo ya kwanaki wannan ya zo ya kwanaki kai wata shari'a sai lahira Hmm? ita kuma muta'a yana nan rubuce cikin littafansu mutu'a ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗakar ruwa nishaɗi sai mai biredi tv gara gasa online tv mai biredi tv gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa. Ci gaba da tafsirin littafin Allah mai girma, in ba ku manta muna cikin tafsirin suratul fatihi, wadda bayani ya gabata wannan surar madaniya ce, an saukar ma annabi sallallahu Alaihi wasallama ita cikin dare kan hanyar sa ta dawowa daga hudaibiya zuwa madina to an ka saukar mai ita ka cokan a babban abin da wannan surar ke karantarwa shi ne ƙarshen ƙwarai ya tabbata ga ɗa'a ga Allah don mai son ƙarshensa ya yi kyau to ya tsaya ƙyam ga yi ma Allah ta baraka wata Allah ɗa'a sannan abu na biyu <clears throat> cikin abin da take karantarwa muhimmai ne duk wanda an ka zalunta ya yi hankuri ya bar ma Allah Allah ta baraka wata Allah zai sanya mishi mafita to shekaran jiya rana wace yau ko mun karanta ayoyi guda biyu amma mun fassara ɗaya ba a fassara ɗaya ba lokaci yayi to za mu maimaita har ita wadda an ka fassara tabaraka wa ta'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minina laqad radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فألم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا نعم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما to tabaraka wata'ala yana dai bayani dangane da abin da ya faru a Hudaybiya sai Allah tabaraka wata'ala ya kawo wannan waɗannan ayoyin ya ce laƙad radiyallahu haƙiƙa lamun din nan sai malamai sun ka ce lam ne tauɗe atun lil ai wallahi laqad radiyallahu an mu'minina wallahi haƙiƙa Allah ya yadda ga mu'minan nan su wanene ne mu'minan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama iz yubayi'unaka lokacin da suke mubaya'a da kai kai annabi sallallahu alaihi wasallama ta hata shajara karkashin itaciyar nan na gaya muku abin da ya jawo mu baya a ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Uthman ya je ya gaya mu mutanen Makka anya da zango Hudaybiya bayan garin Makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Uthman ya je ya gaya musu ba yaki mun ka zo mun zaune domin ibada ta umra to shine dada kai kawo tsakanin sayyidina Uthman da shugabannin Makka yayi tsawo sai shedan ya watsa mugunyar magana cikin musulmi cewa an kashe Usman da annabi ya ga hankalin sahabbai ya tashi babban abin da zai natsar da su shine ya kira su a zo a yi mubaya sai annabi da rana tsakiya kamar yadda salma ɗan akawa ya ba da labari ya ce wata rana muna kwance muna ƙailula a nan hudaybiya kawai sai ga mai shela manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya saye shela yana cewa albai'a ya ibadallah albai'a ya ibadallah ku zo ku yi mubaya'a ya ku bayan Allah ga jibrilu ya sauko ku zo ku yi mubaya'a sai mun ka taso ko da mun ka taso mun ka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wata bishiya ta magarya wasu na cewa magarya ce wasu kuma suna cewa a'a wani icce dai ne mai kaya yayi kama da magarya to nan karkashin wannan itaciyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira zo su yi A akan me akan in dai mutanen makka sun kashe sayyidina Uthman to babu gudu babu ja da baya sai mun yake su shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sani ba a kashe Usman ba amma yayi ne domin ya natsar da su ina fatar kun fahimta irin yadda yadda yaga su ya tashi inda za ku gano haka nan bayan kowa yayi mubaya'a duk jama'an nan da sun ka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ka zo Hudaybiya kowa yayi mubaya'a illa mutum guda wani dattijo mugun dattijo da ake kira aljadd ibn dama yana daga cikin munafukai wanda annabi yayi kira a zo a yi mubaya'a sai ya sai ya koma bayan raƙumarsa sai ya ɓoye bayan an ƙara mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi mubaya'a ƙarƙashin wannan itaciyar ba zai shiga wuta ba da sahabbai sun kaji haka sai sun ka sun ka faɗa mai ga abin da manzon Allah ya ce ba duk wanda ya mu bayi annan ba zai shiga wata dan aljanna ne yace ku je ku shiga aljanna ni ba zan yi ba babu rabo Allah ya tsare mu daga rashin rabo eh yace shi ba zai yi ba to shi ɗaya ke mu bayat to shi ne bayan an ƙara mubaya'a kowa ya yi mubaya'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko hannunsa na hagu sai ya haɗa da na hannu da na hadama sai ya ce hadhihi li usmana wannan baya usmanu ce kenan manzon Allah ya wa mu mubaya'a shi ma ya yayi to mamaci matacce na mubaya'a kaga nan za ku gani shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya san usmanu na da rai amma yayi ne kawai domin ya natsar da su kuma da izinin Allah an kai mu bayar domin yadda hadisin Salma dan akawa ya nuna yace muna bacci muna kailula baccin rana sai ga mai shela manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa cewa jibril ya sauko ku zo ku yi mu ya ku bayan Allah kaga ashe kenan wazo da umarnin ayi mu baya'a Jibrilu da wurin wa da wurin Allah tabaraka wa ta'ala to shine waɗannan da na yi mu bayar nan mutum dubu da ɗari hudu cikinsu akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar akwai sayyidina uthman akwai sayyidina ali duk manyan sahabban nan suna ciki sahabi 1400 sun kai mubayar to shine dukkan su sai Allah ya hade su yace duk ya yarda da su magana ta kare ko akwai sauran wata Ba shi kenan. kada ajjahi zutu kaula kulli khatibin magana ta kare kurma ya makabce ko ko magana ta kare mai kallango ya fada rijiya mai kalangu sai ya faɗa rija akwai sauran kiɗa kaga mun huta da <laughs> to shi ne dangane da mubayi'ar da an kai sai Allah ya saukar da wannan aya ce haƙiƙa Allah ya yadda da mu'minan nan kaga ni'ima bisa ni'ima ni'ima ta farko cewa Allah ya yadda da su yaddar Allah na faɗa muku duk wata ni'ima da Allah ya tanada baya take ga yaddarsa wa minallahi akbaru yadda Allah ta fi girma daga duk ni'imar da Allah ya tanada cikin aljanna ba dai iyakan girman ni'ima ba ni'imar aljanna Allah ka ba mu ita to Allah ya yadda da kai yadda ta Allah daga wurin Allah ta fi girma bisa ga ni'imar aljanna to shine kaga ni'ima ta farko Allah ya yadda da su su sahabban nan su hudu ni'ima ta biyo Allah tabaraka wa ta'ala ya shelanta wa mutane cewa mu'minnai ne laqad radiyallahu anil mu'minina haqiqa Allah ya yadda da mu'minnan nan wa ya kira sahabban manzo Allah mu'minnai Allah to bayan Allah ya faɗi ga ya cikin Qur'ani yace sahabban nan da sun kai baya da manzon Allah mu'minnai ne gobe in wani shaidani ya zo yana cewa kafirai ne ko munafukai ne ko fasikai ne ko kaza ne wani wata kalma wadda ba ta da kyau za mu saurare shi zan saurare shi don me maganar Allah ta fi tashi sannan in ya ce musu kafirai ko duk abin da ya ce musu dai abin ya dawo kansa saboda su shaida gare su da wurin Allah ba ma hadisi ba ne balle ka ce hadisi to adiba ya inganta ko bai inganta ba ina fatar kun fahimta nassin qur'ani ne ina fatar kun fahimta cikin nassin qur'ani Allah ya kira sahabbai mu'minai sannan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce la yarmi rajulun rajulan bil kufri aw al illar taddat alaihi illa yakun sahibuhu kadhalika wani mutum bai taɓa jifar wani mutum da fasikanci ko kafirci ba ka kira shi fasiki ko ka kira shi kafiri annabi ya ce illar taddat alaifa ce kalmar nan ta zagayo a kansa shi wanda ya faɗi in lam yakun sahibuhu kadhalika in wannan da ka faɗa ma cewa ka kafiri ne ko fasiki ne in bai kasance fasikin ko kafirin ba to kai ka zama fasiki kai mai faɗi don haka wanda ya ce habban manzon Allah kafirai ni wallahi cikin zuciyata ban da ƙwaya a zarra na cewa kafiri ne kufa shi ne kafiri ina fatar kun fahimta in ka ce musu fasikai kai ne fasiki in ka ce musu munafukai kai ne babban munafuki duk abin da ka ce musu in dai ba kalma ce ta kwarai ba irin wadda Allah ya amfani da ita gare su domin duk dai wanda ya san bayan Allah sahabbai ne ko ba sahabbai ba ne ubangijin da ya halicce su ya fi shi sanin su to Allah shi ya halice sahabbai shi ya kira su mu'minnai ina fatar kun fahimta yace laqad radiyallahu anil mu'minina haqiqa Allah ya yadda da mu'minnan nan iz yubayi'unaka tahta shajara lokacin da suke mubaya'a da kai karkashin itaciyar nan sannan sun da suke mubaya'a Allah ya yarda da su sai baki ta to ai lokacin nan Allah ya yarda da su to bayan an ƙara mubaya'a fa Allah ya fushi da su na karanto muku hadisi rana wace cikin sahih bukhari ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'adar ubangiji in ya yadda da kai yau to duk abin da zaka aikata na laifi ko na za ta fi ka aikata Allah bai sake hushi da kai illal abadi har abada Allah bai sake hushi da kai Allah sabanin halittunsa mu mutane yau ina ɗasawa da kai in ka taɓa ni sai in yi waci da kai haka ne ko ba haka bane haka musamman in na ɗauko siyasa ka ƙi shiganta ka shiga ka goya ma abokin karawa ta baya kaga da bakin nan mun bata to amma shi Allah in ya yarda da kai yau duk abin da za ka kai ka daɗe sai ka aikata yaddan nan tana nan ba a soke ta ba a withdrawing ɗinta kuma ba a ina fatar kun fahimta to Allah ya yadda da mumin nan nan if idh yubayi'unaka tahta shajara lokacin da suke mubaya'a da kai kai annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin itaciyar nan ta magariya don mi da Allah yadda da su yace fa'alimu ma fi qulubi Allah ya sa abin da a cikin zukatansu Allahu akbar kaga ashe ba rufi da ido Allah yadda da su ba a'a Allah ya san abin da a cikin zukatansu na me na imani na gaskiya mubaya'an annan ba da kissa sun kawa manzon Allah ita ba tsakani da Allah sun kai ta na ikhlasi na da'a ga Allah duk abin da annan na kwarai Allah ya san shi cikin zukatun shi yasa yadda da su eh ba Allah ba ko mallamin ka ya yadda da kai dole akwai dalili ka zama mai mai da'a ko babanka ya yadda da kai ai ka zama in ka zama mai area boy ka zama mai dan iska yana yadda da kai ko la ka ce da Allah ko wannan ya habu ku kyalle shi da Allah dan dan iska ne to Allah tabaraka wa ta'ala ce ya yadda da su sannan Allah ya san gaibi to cikin iliminsa na gaibi ya san abin da a cikin zukatansu zukatan nan fes suke shi shine ma'ana ma mafi qulubi ya san abin da ke cikin zukatansu ya sa eh, mubayi'an nan tsakani da Allah bil haqqi sun kai ta ba wai da kissa sun kai ba ina fatar kun fahimta sun yi mubayi'a ne da manzon Allah a Hudaybiya akan me alal mauti ga riwayar Salma dan Akawa ga riwayar Jabir dan Abdullahi yace ala Allah ya feru sun yi mubayi'a da manzon Allah akan cewa babu gudu babu jada ba in dai mutanen Makka sun kashe Usmanu lalle ba zan kuma gida sai mun yake su salma ya ce mun yi mu baya da manzon Allah ne akan mutuwa sai dai mu mutu to kaga da ba za mu gudu ba da sai dai mu mutu ai duk ma'ana guda ce kalmomin ɗaya na babbanta ina fatar kun fahimta Allah shi ƙara yadda gare su to akan haka Allah ya yadda da su menene namu mu bayan Allah da ba za mu yadda da wanda ubangiji mu yadda da shi ba babu wani dalili na rashin yadda da su ko Allah ya fara yadda da su don haka in an ka ce bello ya ba don mi da kai yadda da sahabbai sai ya ce domin ubangiji na ya yadda da su ina da dalili ko bani da madalla to Allah shi ƙara musu yadda shi yasa malamai sun ka sunnanta sadda duk an ka ambaci ɗaya daga cikin sahabbai namiji ne ko mace mashahurai ne cikin sahabban ku wanda ba mashi in dai ta tabbata sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to sunna ne ka ƙara neman musu yadda sai ka ce radiyallahu anhu me ma'anar yadda Allah me ma'anar radiyallahu anhu ba yadda Allah ta a'a Allah ya ƙara mishi yadda Allah ya yadda da shi to yanzu ƙari muka neman mishi to kare na faɗa da ragon layya shi ya yadda da shi ya samu yadda ta ubangiji ƙari ake neman mai ko kuma Allah ya dama ta tabbatun da Allah bai wasu bai bai bai fasawa to yanzu kai da ko ubanka bai yadda da kai ba uban da ya haife ka an ka ɗauko mai ka kakai da wanda Allah wannan wannan dan buroza da ya lalace masu tattaki suna tare hanya masu auren mutu'a masu isti'aratul furuji ko sai isti'aratul furuji yanzu misali in kana da in kana da mata biyu sai kai yi bako sai ka kai shi ɗakin guda ya kwana ko ma guda ɗaya ce sai ka sai ka kwana masallaci shi kuma ya kwana dan ɗakin ka inda ka isti'aratul furuji kenan ko kuma in kana da aboki amini in ta motso sai ka ce matakka ta tafi inda yake ta kwana shi kuma ya izo matakka ta kwana inda yake istiharatul furuji kenan sai a bada aro aron farji duk yana cikin ɗabi'o'insu to jama'a don Allah ko dai ba yahude duk wanda baya kishin matarsa ai wannan ba mutum bane hmm? wanda baya da kishi annabi ya ce ai baya shiga aljanna to ka ɗauki matarka wallahi ni shaida nake har gaban Allah wannan magana da zan faɗi mun karanta cewa waɗannan mutanen suna isti'aratul furu cikin su kuma hanga falalar isti'aratul yadda mut'a take da falala haka isti'aratul furu take da falala to wata rana ina gidan yari sai Allah ya nuna min ra'ayil aini sun yi rikici nan 2005 lokacin ina gidan yari sai an haka tare da ahalin sunna ko kasa ana zuwa visit to an zo bizitin ɗina akwai duk ɗakin da ake bizitin guda ne sai da baya da girman bello ya ƙaru sai an ka ɗebe min ɗanawa ɗaki da hmm? to an zo bizitin ɗina su ma sai ga su ‘yan uwan sun zo bizitin ɗinsu wallahi bisa ga kunne na guda shi wanda muke tare da shi nan gidan yari yake ce ma wannan abokin nashi wai mata ce ta gaya mai ba su zuwa inda take suna ɗebe mata kewa ya to sai hankali na gaba ɗaya koma can nice me zan jiya ga kunne na kuma sai nice mai ban gane ba sai ce ba su zuwa suna ɗebe mata ta kewa nice kamar yaya ake ɗebe kewa rin zuwa suna kwana inda take nice ka nan ya ce a babu komi a bangare babu komi <laughs> saba muku nace to yanzu abin gadan mun ka karanta ashe gaskiya ne ce a babu komi nace to gare ku a babu komi <laughs> eh to yanzu mai isti'aratul furuj ka bacin sahabban manzon Allah wanda ko ba yahudi yana kyamar abin da yake yi ko ba yahudi yana kishin matarsa ai ko amma sai ka ba dan uwanka aro ko ka iza shi ya je ya ɗebe matakka kewa ya rinka kwana in baka nan ka yi tafiya ka tafi kasuwanci sai ka iza abokinka ya zo ya rinka kwana inda matakka haka dawo ko an kai ka gidan yari tsawon zaman da za ka yi wannan kun ba ma mutum guda ba wannan in ya zo ya kwanaki wannan ya zo ya kwanaki kai wata shari'a sai lahira hmm? ita kuma mutu'a yana nan rubuce cikin littafansu mut'a makaruhi ne in zaka mut'a da mace ka tambaye ta tana da miji makaruhi ne auren dindindin ashe su ma sun san akwai auren dindindin akwai da mutu'a mutu'a shigantaka ce auren dindindin shi a baka aure dole ya zan wadda zaka aure ba ta da miji amma in dai mutu'a ce to ya halatta ayi mutu'a har da mai miji tunda ita mutu'a eh, eh, eh, akwai lokaci ake sawa ko ana iya sa awa ɗaya ai ma dalla kwanan gida eh, awa daya sannan mace tana iya mutu'a da mutum ko nawa haka namiji yana iya mutu'a da mace ko nawa dindin dindindin an ka ce kakka wuce mata hudu amma in dai mutu'a ce ko mace ɗari kana iya mutu'a da ita ina fatar kun fahimta to yanzu in mace ta yi mutu'a ta awa biyu da wani sun ka ƙare wani ya koma zowa ta yi ta awa biyu ko awa ɗaya haka dai koko ta yi mutu'a da wani yau gobe ta yi da wani jibi ta yi da wani shi in ta yi ciki cikin nawa ne ne sai an ka ce ta zaɓi wanda take so cikin ta ce cikin nashi nan ɗaya zan nashi <laughs> wannan bai zai shigantaka ba to Allah ka shiryar da mutu. waɗannan suke zagin sahabban manzo Allah babu mamaki wani malami ya ce babu mamaki in sun zagi manzon Allah ‘ya'yan mutu'a ne don haka kwanyar su juye take juye duk wanda kunyarsa take lafiya lo ba zai zagi abokin manzon Allah ba yanzu abokin ubanka a aji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira ba wanda yayi daraja sauran Allah abokin ubanka mutumin da ka sani da mahaifi ko mahaifinka ya mutu kana iya zagin sa to kana ne mahaifinka ya fi manzon Allah kan mutunta abokinsa amma abokin manzon Allah bai da kima a wurinka kuma ka ce min masoyi manzon Allah yake don kana munafiki to Allah shiryar da mu mu taiga karatu su lalata mana karatu sai Allah ya ce fa'an Saki na alayhi sai Allah ya saukar da wata irin natsuwa a kansu da can hankalinsu ya tashi ko da shaidan ya watsa cewa ai an kashe mutanen makka sun kashe sayyidina Uthman mutanen makka sun kashe sayyidina hankali ya tashi amma da manzon Allah ya yi mu baya annan da su yanzu kan babu gudu ba da ba ja da baya in dai an kashe Usmanu lalle lalle sai mun yaƙe su to sai hankalinsu ya kwanta Allah ya ce fa anzala sakinata alayhim sai Allah ya saukar da natsuwa a kansu wa athabahum fatahan qariba kuma ya saka musu da wani irin budi wanda an makusanci budi sababbiyar wannan hankurin da sun kai ƙarshe dai tattabbata sai ga Usman ya da tattabbata dai Usman ba a kashe shi bai mutu ba ina fatar kun fahimta to amma dai mu bai nan da sun kai kun bata tafi gaban za ba ga irin abinda, da ga sakayyar da sun ka samu sababbiyar mubayar me sun ka samu Allah ya yi musu shaida cewa nai ne duk duniya yanzu ta yi shaida sahabban manzo Allah nai ne sannan Allah ya shelanta mu duniya cewa ya yadda da su yadda Allah ta ƙara tabbata gare su sai Allah ya saka musu ya wannan waɓasa wannan ƙoƙari da sun kai da wannan zaruncin da sun kai Allah ya saka musu fatahan kariba da buɗi makusanci menene buɗi makusanci shine cin khaibara tun ana bisa hanya kafin a isa gida manzon Allah ya yi musu albishir cewa Allah ya yi umarni da mun zo mun huta to a tafi a yaƙi khaibara khaibara ku kuma kowa ya san abin da a khaibara gari ne babban gari babban birni wanda adda dukiya Allah ya wadata su da gonaki na dabino da gidaje da dukiya ta zinariya ma da zinariya duk suna da ina fatar kun fahimta sai ce wa fata hankali ba sai Allah ya saka musu da budi wanda an makusanci kaga sai Allah kira shi makusanci saboda tsakanin dawowa da Hudaybiya da zuwa a ci Haibara yan kwanuka ne shekarun jiya nace wata biyu bai kai wata biyu ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nace muku ya fita zuwa Haibara aiko ya fita zuwa Makka wanda ya zan sulhu a Haibara cikin wani wata cikin watan zulƙida to kafin ya dawo ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina zulƙida ya mutu zulhijja ya kama ina fatar kun fahimta zulhijja ya kama shekara ta shidda bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo bayan yan kwanuka wasu sun kace kwana 20 wasu ma sun kace kwana 15 wasu ma sun kace bayan kwana 10 ya dawo cikin watan zulhijja ya fita zuwa makkan wanda ya tsaya biya an kai sulhu ya dawo cikin watan zulqida amma ko da ya dawo madina ga wannan tafiyar zulqida ya mutu zulhajji ya kama to farkon watan muharram daga zulhajji shekara ta kare ko wane ne watan farko muharram to cikin watan muharram na shekara ta bakwai wannan ya faru cikin shekara ta shidda to muharram na shekara ta bakwai an kai an kai yakin khaybara tsakiyar muharram ya fita da ya zo khaibar sun yi ganuwa sun zagaye garin don haka an ka zagaye garin an ka ba shiga babu fita sai da an haƙwa na goma sha wani abu zagaye da garin ruwan da agare sun haƙare abinci ya ƙare da dole sun ka nemi a zo a daidaita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kwanukan da an ka yi an fita cikin watan muharram to watan eh, watan muharram tsakiyar muharram an ka fita watan ya ƙare cikin watan safar an ka cahe bara daga muharram sai safar aiko madalla don haka ga 'yan kwanuka ne tsakanin dawowa da hudaybiya zuwa a ci haibara. shi yasa Allah ya ce wa sabahun fatahan qariba sai Allah ya saka musu da buɗi wanda yake makusanci buɗi makusanci wanda an ka ci ba da bata lokaci ba shine cin haibara wanda sahabbai sun tabbatar da cewa akwai sahabin da ya ce ba mu fara ƙoshi ba mu sahabin manzo Allah sai da an kace Khaibara kenan duk shekarun da sun kai bayan an yi hijira kari uba suke yi OO 002 ka sabin da 'yan makarantar 'yan boko ke kira 001 ko me 001 normal human being wanda adda wadata sau uku ya kamata ya ci abinci ga rana ya ci da safe ya ci da rana ya ci da yamma ko to amma in babu wadata fa to sai a yi o'owan ko o'oto hmm? in ka samu karin kumallo shikenan kuma sai gobe o'owan kenan ko ko kila ka samu breakfast ka samu lunch sai a yi sai a ƙetare dina babu dina kaga o'oto kenan wanda wanda ke cin abinci sau ɗaya ga rana shi an mai yin ka san in sai Mr. ta yi nisa ɗan makaranta ya bar gida 'yan kuɗin da ya riko da gida sun da kusa karewa to shi ke sa a riƙa wannan kari over 001 002 a yi manejin da har a ga ƙarshen Mista a koma gida a koma samu wasu to Allah ya shirya da to shi ne wani sabi ya ce ba mu fara ƙoshi ba musa ba manzo Allah sai da an ka ci khaibara da an ka ci khaibara kan an samu gani ma wadda take ita ce to ita ce Allah ke ba da labari nan nan annabi yana dawa da hudaybiya ne gabanin ayyakin khaibaran kaga wannan albishir ne Allah tabaraka wata ta'ala ya kai musu ko sai ya ce wa magani makathiratan da kuma ganimomi masu yawa ya akhuduna da za su karɓo ta kaga sai Allah ya amfani da kalma akhazu karɓowa kamar karɓowa ɗaya za su yi karɓowa wani ya tura ka inda wanda Allah ji ka karɓo min je ka karbo min sako gare shi in ka zo sai kun tsaya jidali a faɗa mai ɗaya za ka yi wannan ya ce in zo in karɓi sako ya ce okay kaga ɗaukuwa ɗaya zai yi ba haka dawo to saboda irin sauƙaƙa cin haibaran da Allah zai yi sai ya zanga nimar da za a samuwa Allah ce kamar karɓowa ɗaya za su yi su dawo kaga ya nuna Allah zai zai lankwashe su ba tare za a dai samu wata doguwar turjiya ba ga ga Yahudawan Khaybara shine ce wa maganima kathiratan da kuma ganimomi masu yawa ya akhuduna da su sahabbai za su karɓo su a haibara. wa kana Allah azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi mai hikima kuma haka abin ya faru to sai Allah ya ce wa'adakumullahu maganima kathiratan wa'adakumullahu maganima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi فعجل لكم هذه nasa أيدي الناس عنكم ولتبوا وكف أيدي وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا To bayan wannan kuma sai Allah ta baraka wata Allah ya ci gaba da cewa wa'adakumullahu maganima kathira Allah yayi muku alƙawarin samun gani yayi muku alƙawarin ganimomi masu yawa ta aku har da za ku karɓo su to ganimomin ina bayan Allah ya yi musu alkawarin ganima khaibar cewa za ku ci khaibara ba da daɗewa ba kuma cikin sauƙi sai ya ce bayan ganimomin khaibara kuma Allah ya yi muku alkawarin wasu ganimomi masu yawa da za ku karɓo waɗanne ganimomi ne sai malamai sun abdullahi ɗan abbas da sauran magabata sun kace ganimomin nan albishir ne Allah ka yi musu kamar yadda an kai muku albishir cewa za ku zo ku ci khaybar kuma ku samu ganimomi haka Allah ne muku albishir za ku zo ku yaƙi birane kuma Allah zai ba ku nasara akan su ku samu ganimomi gare su duk sauran biranen da za a ce ila yawmil qiyamati wayan za a samu ganima yace fa ajjala lakum hadi sai ya gaggauta wannan gare ku wacce ce an ka gaggauta musu samu ta khaybara wadda ita da dawowa bayan 'yan kwanaki da dawowa da hudaybiya an ka je an ka yakin khaybara an ka samu ta to kaga ashe wannan ya nuna wa adakumullahu gani magani makathiratan ba ta haibara bace Allah na yi musu albishir ne cewa za ku yaƙi garuruwa kuma Allah zai ba ku nasara kuma za ku samu ganimomi masu yawa za ku ci garuruwa kuma abin da ya faru kenan ina fatar kun fahimta kaga an yaƙi bayan khaibar an yaƙi mutanen makka duk da yake su ba a kama su yakin bai tsanani ba sun kai saranda ba a kwasu ganima ba kuma ba a bautar da su ba bayan fatahu makka sai an ka tai an ka yakin hunain an ka yaki kabilar hawazin an samu ganima haibar ɗaya tafi hunain ganima amma su ma hunain sa'a su Allah ya ba su a kasan mushriki baya da hankali wai yaƙi za su fitowa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sun hakwa su dukiyarsu duka da dabbobinsu duka da matansu duka an ka sawo gaba kun san hikimar haka nan in kana kallon matarka kana gudu wai shi a hikima don kada su yi gudu to da sun ka to in ka jiki gudu sa gudu dai bai zo ba duk da matansu gaban matansu gaban sun ka ban matan sun ka ban dukiyo sun karanta cikin na kare wai menene aikin kare da mutane ke rance ciki <laughs> gudu <laughs> Allah ya shirin da mu don haka sun ka gudu an ka tarwatsa su a Hunain Hunain suna wani tafki ne to na an ka yi yaƙin amma ƙabilar da an ka yaƙa ana kiran su Hawazin to sai ya zan sun fito da mata sun fito da dabbobi sun fito da dukiyoyinsu duka duk sun ka koma ganima ga musulmi haka an yaƙi Turkawa an yaƙi Farisawa da sauransu duka duk an yaƙe su wasu tun manzon Allah na dare sallallahu alaihi wasallam wasu kuma bayan wucewar manzon Allah sahabbai sun ka yake su kuma duk an ci waɗannan birane kuma an samu ganimomi to shine Allah ya ce wa adakumullahu maganima kathira Allah ya yi muku alƙawarin ganimomi masu ya ta'khuduna da za ku karɓo su ma'ana Allah ne muku albishir cewa za ku yaƙi garuruwa kuma Allah zai baku ku nasara ku ci garuruwan kuma za ku samu ganimomi fa ajjala lakum hadhihi sai ya gaggauta wannan gare ku ita ganimar da anka samu khaybara ita ce za a fara samowa wa kafa aidiyan nasu ankum kuma wata ni'ima da ka zo ka yaƙi mutane Allah ku zo ku yaƙi mutane Allah ya baku nasara ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce bayan kun kashe kayan banza kun kashe kafirai kayan banza kuma ku kwasu dukiyarsu bayan kun kwaso a ce ku raba duk al'ummomin da Allah ya wajabta ma yaƙi gabanin al'ummar manzon Allah ba al'ummar da an halatta ma cin ganima illa al'ummar manzon Allah sallallahu sauran al'ummomi duka abin da an ka shar'anta musu in sun ka yaƙi kafin rai duk abin da an ka samo na dukiya ga kafin rai sai ko allura wani bai ɗauka sai a tara shi wuri guda sai mutane su wace sai wuta ta fito daga sama ta zo ta canye shi kenan ku yi, Allah zai ba ku ladau yaƙin da kuka amma saboda irin yadda Allah Ta baraka wa ta'ala ya san ya allaka zukatan al'ummar manzon Allah da dukiya me ya gumma kwaɗaita ne <laughs> Eh? akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati madha almal Allahu akbar kowace al'umma tunar da anka jarabce ta da ita kamar bani isra'ila me fitnar bani isra'ila mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa fitnar farkon da anka jarabci bani isra'ila ga mata malami limami mai wa'azi babban malami bai iya ɗauki ƙafa ga mace ina fatar kun fahimta in ka haƙa shi da mace yanzu kana kama shi to mu ba mata an matsala ba al'ummar wanzu Allah kuɗi <laughs> kuɗi <laughs> to tunda da Allah ya san ya sa cikin zukatanmu to mu yi addu'a Allah ka hore muna su masu yawa masu albarka na halal kaga duk sai a huta ina da wani dan uwa inda duk yayi sallah shi bai da wani zikiri astaghfirullah astaghfirullah bata taso ba shi da yace assalamu alaikum haka da yake ya Allah kuma bayyana kowa da ji masallaci ya Allah ka bani kuɗi ya Allah ka bani kuɗi Allah suna nan ka tara cigimi cigimi baka komi da su Allah ni suka yi amfani Allah ka bani kuɗin nan ka huta in huta shi shi iya ka askaru dubu da salawa ce shi bai Allah ya bashi ya huta sai shi ba ya huta shi ya huta da bugi bashi ko Allah ya huta da roƙo ne da ake yi kullum to Allah ya shirya da mu to ina yake hmm? to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce likulli ummatin fitina ko wace al'umma tana da fitinar da an jarabce ta da ita wa fitinatu ummati fitinar al'ummata al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama almalu dukiya don haka Allah ka ba mu dukiya mai yawa mai albarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa al'umma sakwando yace arzikinku yana yawon neman ku fiye da yadda ajalinku ke neman ku yadda ajali ke neman ka haka arzikinka ke neman ka sai ce fattaqullaha wa ajmilu fi talabi eh ya farkon hadisin yake hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu da jibrilu ya zo mini da labarin cewa babu ɗayanku da ke mutuwa face sai ya kammala arzikin da Allah ya ɗebo mishi ba mai mutuwa ya bar wani abu na arzikin da Allah ya sai ka kammala arzikin da Allah ya ɗebo ma duka ka canye sannan ka mutu to ashe tun da haka ne sai ya ce fattakullah don ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata neman arzikin tun da arzikinka kamar yadda ajalin ka ke neman ka akwai wanda zai kauce ma mutuwa to yadda ka san ba inda zaka na kauce mutuwa haka ba inda zaka na kauce ma arzikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tun kana cikin mahaifiyarka wata hudu kafin a busa marai? Allah ya rubuta duk arzikin da zaka samu cikin lawal mahfuz wani makiyi ko dan adawa bai iya zuwa can balle ya yi tamfarin balle ya deleting din wani abu ina fatar kun fahimta eh don ka san inda wani na iyawa da da an samu matsala to can ga lawal sai da an ka rubuta arzikin da za ka samu sannan eh, eh, an ka an sama rai ranar da an ka sama ka rai ranar an ka rubuta arzikin da za ka samu don haka wasu su ce suna son ka bai da wata ma'ana haka wanda ke cewa kuma bai son ka duk bai da wata ma'ana tunda masu son ka ba su iya ƙara ma ko yan biyar ko santi ba su iya ƙara ma ga abin da Allah ya rubuta haka maƙiyanka kun ba su iya rage ko santi daga abin da an ka rubuta ashe ba son mutane ya kamata a damu da shi ko ƙin mutane ba a son Allah da ƙin Allah ka yi ƙoƙari ka samu son Allah sannan ka yi ƙoƙari ka nisanci fushin Allah Allah shiryar da mu to Allah shi ba mu arzikin gama yawa mai albarka na halal to sai ya ce ina yake wa kafa aidiyan nasu ankun kuma Allah wata ni'ima kuma da Allah ya muku kuma Allah ya kame hannuwan mutanen nan da gare ku waɗanne mutane an ka kame hannuwansu daga yaƙin musulmi sai malamai sun kace wasu sun kace mutanen makka abin da ya faru hudaybiya ba irin ba irin tsokanar da da musulmi da da ba irin attempting din da kafiran makka ba su yi ba akan su zo su farma musulmi amma dai Allah tabaraka wata Allah ya rike hannuwansu ya kaddare ba a ba wasu kuma sun kace a'a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar madina ya bar madina ko ya fito da mutum nawa mutum dubu da ɗari hudu kaga an kwashe jama'a waɗanda an ka baro daga mata sai yara ƙanana sai masu rauni ashabul a'zari ma'abuta uzuri waɗannan da Allah ya ce laisa alal ama harjun wala alal wala alal maridu su ɗaya an ka baro mafi yawa ina fatar kun fahimta to da yahudawan madina sun haga manzon Allah ya ja manyan zaratansa duka an fita an tasamma makka sai sun kai wani tunani sai sun ka aika ma abokan kawancin su ku zo ku taimaka mana ƴan waɗannan da na rage mu kashe su kafin su dawo tunda an ɗauka ma ba su dawowa to sun yi niyyar kai farmaki ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai waɗanda na rage nan tunda annabi da sahabbai sun fita an yi makka ko to sai Allah tabaraka wata Allah ya ɗauki tsoro sai ya jiha cikin zukatansu to tsaya to yanzu in mun ka kashe su in ka kai musu farmaki to in Allah ya kaddara kuma sun ka dawo fa akwai turubul ina fatar kun fahimta to kaga wannan na nuna ashe tsoro runduna ce daga cikin rundunonin da Allah tabaraka wa ta'ala yake taimaka ma bawa da su wurin yaki shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa nusirtu bir ru'bi masirata shahadin cikin abubuwa guda biyar da manzon Allah ya ce an bashi waɗanda ba a ba kowane annabi su ba in banci nai yace ɗaya daga cikin su an taimaka min da tsoro tsawon tafiyar wata guda Yan annabi zai tafi wurin yaƙi kafin ya isa inda waɗanda zai yaƙa tsakani ne da su tafiyar wata guda sai Allah ya ɗauku tsoro ya jefa cikin zukatansu kana faɗa da mutum sai Allah ya sa mai tsoronka shikenan in ka zo isuwa ɗaya za ka yi ya zan mace ina fatar kun fahimta don haka kaga ashe tsoro shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala cikin wata aya yake cewa sa'ulqi ko sanulqi sanulqi fi qulubil ladina الذين كفروا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا نعم ومأواهم النار نعم وبئس مثوى الظالمين الشيء tabaraka wata'ala yace sannu liqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu zamu jefa tsoro ru'ub tsoro da sannu za mu jefa tsoro cikin zukatan waɗannan da na kafir cikin zukatan kafirai saboda me bima ashraku billahi saboda shirkar da suke yi da Allah malamin nazil bi alaihim sultana ga abinda bai saukar da wata hujja na a hada shi da shi ba saboda shirkar da suke yi Allah zai jefa musu tsoro don haka mushriki duk inda yake tsorace ki da musulmi in ka ga suna jan ku to sun san ba musuluncin kware kuke yi ba ku sha giya tare da su ku yi zina tare da su ko yi duk banna tare da su a ci rashawa tare da su a saci kuɗin wannan tare da sun san ba musulmin kwarai hake ba amma in ka musulmi na rika musulunci to wallahi kafiri ko mi tsaurin kan tsoro ne za a jefa mishi ina fatar kun fahimta to sai Allah to sai da Yahudawan Madina sun yi niyyar su farama iyalan waɗanda manzon Allah da sahabbai sun ka bari nan Madina to sai Allah ya jefa tsoro cikin zuwa zuwa ce to in ba a kashe su ba sun ka dawo yaya za a yi don haka ga sababbiya wannan tsoro da Allah ya jefa sai sun ka fasa sai wasu sun ka ce shi an ma'ana wa kafa aidiyar nasu an kum Allah ya kame hannuwan mutanen da gare ku da sun zo su kai ma iyalan ku farmaki tunda sun ga kun fita kun yi makka to sababbiya tsoron da Allah ya jefa sai sun hakame wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce Allah ya kare ma iyalanka Allah ya kare mana namu sai Allah ya ce Allah ya yi wannan ne ya hana a far musu da far walita kuna ayatun lil kuma domin wannan ya zan wata aya ga mu'minai menene zai zama aya ga mu'minai nasarar da Allah zai baku ta garuruwa ku ci garuruwa ku buɗe garuruwa ku samu ganimomi Allah ya yi wannan ne domin ya zama aya ga mu'minai su gaskanta duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari game da hijira gaskiya ne ba ya faɗa musu cewa za a yi kaza ba za mu ta khaybara kuma za mu ci khaybara kuma za mu samu ganima mai yawa sai an ka zo khaybara an ka ci kuma an ka samu ganimar manzon Allah ya gaskiya ko bai ba ya yi gaskiya to Allah yana wannan ne walita kuna ayatul da domin ta zama aya ga mu'minai ina fatar kun fahimta ko kuma a'a Allah ya kame hannuwan kafirai daga barinku su yahudawan can da sun kaso su farma iyalanku Allah ya kame hannuwansu daga gare ku domin wannan ya zan aya cewa Allah tabaraka Allah yana ba ku kariya ga kukan ku ku musulmi in dai kun ka tsaya ma addinin sa hakan ga yana ba ku kariya ga iyalanku kuna nan ko ba ku nan yanzu lokacin da yahudawa sun kaso su kai farbaki ga iyalan suna kusa ba su kusa amma wata ala cikin hikimarsa sai ya bada kariya sai ya jefa tsoro cikin zukatan yahudan yahudawan sai sun fasa. to in Allah na kare ma iyalin ka baka nan ina ga in kana nan kuma min babi aula ashe kenan mi bisa gare mu mu bi dokokin Allah kamar yadda hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa wani sahabinsa wasiya sai ya ce mai ihfadillah ya fafka ihfadillah tajidu tujahaka ka tsare Allah sai Allah ya tsare ka me ma'ana ka tsare Allah ka bi dokokin Allah in ka bi dokokin Allah gwargwadon samu iko kan nisanci abin da Allah ya hana to bin ma sauran aiki shi ko Allah zai baka kariya don haka da me ake samun tsari ya ku musulmi da biyan dokokin Allah ina muku rantsuwa da Allah wallahi kwa saba ma Allah sai an kai ga mutuncinsa in ko yayi mukami kamar fir'auna in ya yi kuɗi fiye da na ƙaruna wallahi in dai ka saba ma Allah to wallahi sai an kai gare ka tsari babban tsari ba wai ka samu laya ko ka rufu ka sa ko wata daga ko ka zo inda mallabi yana ma rubutu kana sha a yi ma dubun ayatul kursi ko dubun menene ba shi ba ne babban tsari kamar yadda hadisin nan ya nuna shi aka bi dokokin Allah shi an ma'anar eh, dillah ya fadka ka bi Allah ka tsare Allah sai Allah ya tsare ka don haka duk mai son kariya da wurin Allah Allah ya bashi kariya yanzu gwamnati ta baka dan sanda da AK47 ya zama ma odale kana tsoron wani abu kuma kila yan sanda guda goma da yan sanda guda goma masu AK47 da Allah ya fi karfi ba ma hada su ko Allah ya fi su karfi to in eh, 'yan sanda ke ba ha kariya baka jin tsoron komai tunda kana da bodyguards na 'yan sanda ga sanda yake 47 to yanzu Allah tabaraka Wata Allah shi zai ba ha kariya ne ma'ana la ya hafadka ka tsare Allah ka tsare biyar dokokin Allah Idu abin da Allah ya ce gwargwadon samun ikon ka abin da Allah ya hana ka nisance shi shi tsare Allah to sai Allah ya tsare ka la ka tsare Allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallama tajidhu tujahaka zaka samu Allah daura da kai yadda ka san odali yana nan kusa gare ka zai bari a samu tazara tsakaninka da shi a odali yana to yadda ka san odali na nan tare da kai haka in ka tsare Allah Allah na nan tare da kai da kariyarsa Allah shi zai ba kariya Allah ka kare mu da kariya amma ka saba ma Allah kuma ka ce Allah ya tsare ka ina an ka taba haka nan a shi an babu gardama da uba ina fatar kun fahimta to shine yace walitakuna ayatan lil mu'minin Allah yayi haka ne ya kare muku iyalanku ne bayan baku nan domin wannan ya zan alama aya shine alama ya zan aya ga muminai cewa da kuna nan da baku nan duka Allah na iya baku kariya in dai kun bi dokokin Allah wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma domin Allah ya shirya da ku tafarki madaidaici dama alƙawari ne na Allah in dai kun kai jihadi saboda Allah to ku bar Allah sauran al'amari Allah sai ya kawo muku shirya ko ba ku so eh me Allah ka ce a ƙarshen an ka Wallabi والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نعم وإن الله لمع المحسنين na وتعالى يتي والذين waɗanda sun kai jihadi saboda mu jihadi shine kokari wahala ka wahala akan addini waɗanda sun ka wahala akan addini daɗa jihadi ya kai ga ɗaukar takobi ko bindiga ko duk dai abin da duk abinda ke ciyar da addini gaba to ka wahala domin ciyar da addinin Allah gaba wa'anda sun kai haka nan Allah ya ce lanahdiyannahum subulana wallahi sai mun shirya da mu ga hanyoyinmu na shari'a kaga ashe wannan aya tana nuna jihadi hanya ce ta samun shari'a da wurin Allah to ga sahabbai nan suna to sababbiyar jihadin da kuke yi sai Allah tabaraka wata Allah ya shirya da ku ga tafarki madaidaici Allah ka shirya da mu sai ya ce wa ukhra lam taqdiru alaiha wa ولم تقدروا عليها قد أحاط الله بها نعم وكان الله على كل شيء yace ba wai nan ni'imar Allah ya tsaya ba ya ku bayan Allah yace wa ukhra sannan da kuma wata ganima kuma lamta ƙadiru Allah wanda ba ku da iko a kanta, to wace ganima ce sahabbai ba su da iko a kanta sai malamai sun kace fatahu makka bayan kun ci khaybara kun samu ganimomi masu yawa daga khaybara to kuma za ku zo ku ci makka nan ba ku samu ganima ba sai wasu ga ah, to ai makka ba a samu ganima ba don haka kenan ba fatahu makka ba ce sai sun ka ce to kenan eh, sauran yaƙuƙukan da za a yi ne ganimomin da za a samu wa ne ga sauran yaƙuƙuka kamar hunain kaga an yaƙi Hunain bayan fatawa Makka sai Hunain an yaƙi Hunain kuma an samu ganima mai yawa da sauran dai yaƙuƙukan da an kai kamar na Allah albishir ne dai Allah ke ci gaba da ya masu sahabbai yadda Allah tabbata gare su cewa ko bayan khaibar gada eh, ko bayan khaibar Allah ya muku alƙawarin cewa zai baku ba da dadewa ba sannan kuma akwai wata ganima lam taqdiru Allah ya wadda baku da iko akan ta qad ahat Allahu biya wadda Allah ya kewaye ga sanin Allah ya sani cewa tana nan ya tanadan muku kuma za ku ci za ku ci za ku za ku ci kuma ku samu ganimar wasu sun ka ce sun ka ce a sauran duk kokokan da za a yi waɗanda za a ciwo nasara duk sun shigo cikin wa ukhra lam taqdiru ya sai ya ce wa kana Allah ala kulli shay'in qadira Allah ya zama mai cikakken iko akan komai to ya za a yi a ci sauran garuruwa to wanda mai sauki ne don Allah mai iko ne akan komai ba abin da ya gagare shi sai ce walau qatalakum alladhina kafaru walau qatalakum alladhina kafaru na'am wala to ba ba kafiran makka sun yi ta tsokanar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ana hudaybiya har da turu wani wasu matasa an kai lokacin da annabi yana hudaybiya gabanin ayi sulhu gabanin abin ya koma sulhu eh sai sun ka turo matasa mutum tamanin kamar yadda hadisai sun ka tabbata sai an ka ce su laɓaɓo su bari sai manzon Allah ya rabka na shi da sahabban sai su kawo musu farmaki su far musu a kama wasu a tai musu da su makka matasa majiya ƙarfi masu jini a jaka mutum tamanin sun ka turo da sun ka turo ba su sani ba manzon Allah ya tura yan leƙen asiri ashe yan leƙen asirin manzon Allah sun ga waɗannan matasan sai sun kashe ko sun ka faɗa manzon Allah manzon Allah ya daga hannu yayi musu addu'a Allah ka makantar da su gaba ɗayan sun ka makamci sai manzon Allah ya tura ce ku je ku kamo su to baka gani mi zaka iya yi sai an ka kamo su da hannu cikin sauki an ka kamo su 80 an ka zo da su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da ya ba su gani manzon Allah ya musu addu'a sun makamci me ya kawo ku wani da turo ku sun ka ce a'a to me ya kawo ku gaskiya sun mun kai mu samu sa'a kukun rakana rafkana ƙarshe dai sai annabi ya ce to an yafe muku tafi amma haku da to shi na Allah baraka wata Allah ke cewa walau qatalukumul ladina kafaru da waɗannan na kafin ran makka da sun yaƙe ku a hudaybiya ba an so ayi yaƙin ba Allah ya hana Allah an bai kaddara yi yaƙi ba tsokana babu irin wadda kafiran maka ba su ba sai Allah ya ce da sun yaƙe ku a Hudaybiya lawallawal adabar wallahi da sun juya muku baya ma'ana da Allah ya baku nasara akan su kun kore su thumma la yajidu waliyan sannan ba za su samu wani majidinci wanda zai kare su ba wala nasira haka ba za su samu wani mataimaki wanda zai taimake su ba kaga kafirai ba su da majibinci ba su da mai taimako amma mu'minnai suna da majibinci suna da mai taimako wane ne shi Allah tabaraka wa ta'ala to ana hada waɗanda a tare da Allah taimakon Allah da waɗanda ba su tare da kowa tunda wanda ke zo shaidan da ya ga mala'iku sai ya gudu yace inni bari'un minkum inni arama la tarawna inni akhafu Allah sai ya gudu ya basu ya basu ga igiyar ruwa to shine Allah yace ai kafin rai arziki sun kai da sun yaƙe ku can hudaybiyan nan lawallawal adbar wallahi da sun juya muku baya thumma la yajiduna waliyan sannan ba za su samu wani majibinci ba wanda zai kare su wala nasira ko wani mataimaki wanda zai taimake su yace sunnatullahi allati qad khalat min qabl sunnatullahi allati qad khalat min qabl na'am walan tajida li sunnatillahi tabdila menene ma'anar cewa da kafirai sun yaƙe ku da sun juya muku baya in a nutshell wato Allah kamar kamar Allah tabaraka wata'ala yana cewa da sun yaƙe ku da mun ba ku galaba a kansu muna tare da mun ba ku galaba a kansu ku fatattake su su gudu eh sai Allah ya ce sunnatullahi wannan kuma ita ce sunnar Allah sanda duk an ka shaye daga tsakanin musulmi da kafirai Allah ta tabaraka wata'ala ya rinjayen da musulmi akan kafirai wannan ita ce sunnar Allah Allah ci khalat min ƙablu wadda ta shuɗe tun kafin yau tun da ɗaya haka abin yake Ka taɓa kataballahu la'alibanna ana wa rusuli inna ka qawiyyun azizun in tan tansurullahi surkun. wa yi yuthabbit a ƙadamukun da sauran ayoyi dai masu nuna masu nuna cewa Allah wata Allah yana taimakon nai to shi ne Allah ya ce sunnatullahi wannan sunna ce ta Allah Allah ya rinjayar da kan akan rai. sunna ce ta Allah ɗabi'a ce ta Allah ko hanya ce ta Allah allati ƙarƙar min qablu wadda ta shuɗe tun kafin yau walan tajida li sunnatillahi tabdila kuma har abada ba za ka samu canji ga sunnar Allah wannan ita ce ɗabi'ar Allah sadda duk an ka zo yaƙi tsakanin musulmi da kafin rai, Allah ya rinjayar da musulmi akan rai. kuma har abada wannan ɗabi'ar ta Allah ba za ta canza ba sai dai in ku musulmi kun ka canza amma in dai kuna nan tsaye musulmi akan dokokin Allah kun ka haɗu da arna maƙiyanku to sai Allah ya ba ku galan duk da yawan su ko komi yawan su komi makaman su ya ishe mu ya ishe mu aya abin da ya faru badar badar qarka qarka qarkanat lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata لقد كان لكم آية في فئتين التقتا الله يتي آية ta isa gare ku ga jama'a biyu da sun ka haɗu da juna sun kai yaki. jama'an musulmi da jama'ar kafirai a ina sun ka haɗu badar yaya an kai yaƙin badar kafirai sun rinjaye musulmi kusan fiye da sau uku domin kafirai su wajen ɗari tara da hamsin zuwa mutum dubu kafiran makka amma musulmi mutum ɗari uku da goma sha uku ne eh, kaga sun rinjaye su sama da sau uku ko sama da sau uku sannan musulmi asali ba sun fito don yaƙi ba labari sun ka jiya cewa ga ayari can na kafiran makka sun sau abinci sai na ce mu mu tare mu kwace abincin nan mu rage hasarar da sun kai mana sun fito ne don su tare ayari na abinci to shine sai eh, eh, munafukai sun kashe ka sun ka faɗa musu ga ya can ya tare hanya to dama Abu Sufyana jagoran rundunar ya sa hanya sai ya canza hanya ayarin ya isa gida da Abu Jahal ya samu labari ya ce to yanzu Muhammadu har ya kai ga ya tare mutanen mu to za mu nuna mai bai isa ba sai ya ce a shirya a tai a yaƙi Muhammadu an ka ce a tunda mutanen mu sun iso gida da dukiyar lafiya lafiya ya ce a lalle sai an tafi ashe ashe menene ke kiransa ajali ne ke kiransa to shine ya ja mutum kusan ɗari tara hamsin zuwa mutum dubu kuma da makamai su kaga sun fita da nufin yaƙi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama 313 da attare tare da shi kaga ba da nufin yaƙi yanka ta don haka ba su da yawa ba su da makamai kafiran maka su adda yawa sun rinja su fiye da sau uku su adda makamai su ne fito da nahi yaƙi haka Allah tabaraka wata Allah ya daure zukatan musulmi ya daure zukatan kafire har an ka gamu li qadi Allah amran kana kana mafkula ko domin Allah ya hukunta wannan al'amari da ya zama bai aikatawa ina fatar kun fahimta da an ka zo an ka kabra sai Allah baraka wata Allah ya ba musulmi galaba akan rai, sai an ka fatattake su an ka kashe mutum saba'in an ka kama mutum saba'in hmm? kuma waɗannan da an kashe cikin gumagumman manya-manya waɗanda na hana ruwa gudu sun dami addini su abu jahali su wane ne su duk manya-manyan gumagumman nan na makka a badar an kashe su da bakin sannan addini ya fara ɗan samun sakata to Allah ya shiryar da mu to sai ya ce wallan sunnatin li sunnatillahi tabdila wannan ita ce sunnar Allah kuma har abada ba za ka samu canji daga sunnar Allah babu canzawa sadda duk musulmi sun ka haɗu da kafin kafirai Allah baraka wata Allah sai ya ba musulmi galaba akan makiyansu Allah ka ba mu galaba akan ya ce wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم نعم duk dai Allah dai yana ci gaba da faɗa abin da ya faru Hudaybiya ya ku bayan Allah ya ce irin ni'imomin da Allah yawa yawa musulmi a Hudaybiya Hudaybiya ga da sun ka daɓaci dare suna ganin an ƙware su to kun ga irin ni'imomin da sun ka samu ko sababiyar wannan hankuri da sun kai shi yasa duk wanda an ka zalunta ya bar ma Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi mafita Allah ya ce wa huwa alladhi kafa aydihim ankum Allah shine wanda ya kame hannuwan kafirai da gare ku ya kame hannuwansu ya hana musu ya ku wa aydiyakum anhum kuma musulmi ya kame hannuwanku da gare su ya hana muku ko yaƙe su kamar Allah yana ce bi badani makka annan cikin makka ina ne badani makka sun ka ce hudaibiya ba hudaibiya abin ya faru tun da nan an ka ko da yakin za a yi ainihin hudaibiya za a yi tun da nan ne manzo Allah ya da zango ko madalla to sai sun ka ce tun da Allah ya kira hudaybiya baɗin makka shi ya nuna kenan hudaibiya tana cikin haramin makka wasu sun ka ce a'a an kira ta baɗin makka saboda tana alaƙa da bakin boda take da haramin makka ina fatar kun fahimta to <clears throat> to ya wannan abin ya faru ya ce wa huwa allazi kaffa aydiyahum anku Allah shine wanda ya kame hannuwan kafin rai gare ku ba su yaƙe ku ba wa aydiyakum anhum ku kuma musulmi kuma ya kame hannuwan ku daga gare su ba ku yaƙe su ba bi badin makka anan badin makka min ba'da an azfarakum alayhim bayan Allah ya rinjayen da ku musulmi a kansu Allah ya ba ku rinjaye a kansu amma kuma ya kame hannuwan ku ya hana mu ku kashe su su ma duk irin tsokanar da sun kai irin shirye shirya a zo a faɗa muku su ma sai Allah ya jefa tsoro cikin zukatan sai an shirya sai a fasa sai an shirya sai a fasa menene ma'anar wannan ayat tabaraka wa ta'ala yana nuna cikin wannan ayat cewa ba abin da ke faruwa sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddaro min nuna muna haka nan babu irin babu irin shirin lokacin da an ka faɗa mutanen maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen suna nan bayan gari suna nan a Hudaybiya babu irin kulli kullin da ba a yi ba akan a zo a kawo musu farmaki to duk kullin da an ka yi sai a samu wasu dattijai su yi suka bai kamata ba sai a walwale gobe kutun da ka san manzo Allah ya yi kwanaki a Hudaybiya ko kafin a zo a yi sulhun gobe kuma wani ko wasu su koma ba da shawara to a yi musu kaza sai wasu su ce a'a shi ma a walwale haka dai duk dai irin kulli-kullin da an kai don a zo a kawo ma musulmi farmaki Allah ta baraka wa ta'ala ya jefa tsoro cikin zukatan kafin rai, ya hana mu zuwa su kawo musulmi farmaki su ma musulmi kamar yadda ni ce muku hadisi ya tabbata akwai hadisin Anas dan Malik akwai hadisin Salma dan Akawa akwai hadisin wani hadisai da sahabbai da yawa dai sun karwaito hadisin hadisai ne ingantattu suna nan cikin muslim da abu dawuda da muslim na imam ahmad da sauran littafai cewa wata rana wata rana sai ga wasu matasa masu jini a jika majiya ƙarfi an turo da makka su tamanin ga wata rawaya a ce tamanin ga wata rawaya a ce saba'in ga wata rawaya a ce arba'in wata ma a ce su talatin amma dai abin da ya fi inganci su tamanin matasa an kaɗe ba zaratan matasa da makka sai an kace su laɓaɓo su bari sai manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbansa sun rabkana sai su farma su sai sun ka zo kawai sun ka zagaye rundunan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ku sani ba manzon Allah ya tura illaƙin asiri ashe illaƙin asiri suna da asali su wane ne illaƙin asiri yanzu SSS sai dai leƙen asiri dan SSS leƙen asirin wa zai yi na kafirai ya zo ya haɗa ma musulmi ba a turo shi masallaci a game su bello ya bukai ya kai labari ba in kai haka dan ka zan munafuki. ba a leƙen wala ta jassasu ba a leƙen asirin musulmi Su wa aka aika ma yan leƙen asiri kafirai ka taya ka yo leƙen asiri ran lahadi sai ka samu ƙananan tufafi ka samu jeans da t-shirt ka zanzare ka samu irin abin ga nan in ma kana ya ka samu cross sai ka sa ka samu littafin ka sa ga hamatta sai ka tafi shi Allah ya san ba sabis ka zo yi ba me ka zo yi kun dai gane wannan ba ba dalla duk kullu kullun da suke kaga wayon da bamu da kenan mu duk programs din da ka san mu musulmi muna yi tare da mutanen su muke yi suna tura ƴan leƙen asiri zo su daukar musu me ake yi amma mu zo ji ba a zuwa coci ai kafirci ne ka to ai kai ba zuwa za ka yi don kai sabi kai kafirci ba me suke yi me suke kullawa wace wai na ake toya a can shi zaka dauko mana don mu san inda zamu hito musu mu kare kawo mu don haka leƙen asiri yan leƙen tura yan leƙen asiri sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ba su sani ba su waɗannan matasan wawaye ba san annabi ya tura yan leƙen asiri ashe yan leƙen asirin manzon Allah sun gane su sai sun kashe ko sun ka faɗa manzon Allah ga zaratan matasa na wajen mutum tamanin da makamansu sai annabi ya ce Allah ka makantar da gannansu shi ke sai sun ka makabce sai ce ku ce ku kamo su an ka je an ka kamo su me kun ka fito yi annabi yadda me kun ka sun ka ce mun zo ne gaskiya abin da muka so mu samu gafalar ku kun gafala ba tare da sani ba sai mu far muku mu kama wasu da cikin ku sai annabi sallallahu alaihi wasallam a ce Ko wanda ya turo ku sun ka ce a'a ya ce to kada ku sake amma ku tafi a sake su kaga me ya kamata duk wanda ya fito yaƙin musulmi aka kama shi me kamata a yi mai a kashe shi to amma saboda Allah baya son a zubar da jini kuma cikin haramin makka ina fatar kun fahimta baya son a yi yaƙi saboda wata manufa shi, za mu ji ta zuwa gaba insha Allah Allah ya kai mana rana wace yau za mu je me dalilin da yasa Allah ya hana a yi yaƙin nan ya hana ya kame hannuwan kafirai daga su yaƙi musulmi ya kame hannuwan musulmi daga su yaƙi kafirai lokacin da anka zo biya. duk abin da ya gudana ya gudana dai ƙarshe ya koma sulhu an kai sulhu an kawace me dalili? Allah zai faɗi dalilin shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum Allah shine wanda ya kame hannuwan su kafirai daga gare ku daga su yaƙe ku wa aydiyakum anhum kuma musulmi ya kame hannuwanku daga gare su bi badani makkata nan cikin makka min ba'da an azfarakum Allah bayan ma Allah ya rinjayar da ku a kansu kun kama mutanen da sun ka turo a zo a yaƙi ku kun kama su ga hannu amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu afuwa ya ce a sake su sai Allah ya ce wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya zan masani in ya zan ka san gani ya kasu kashi biyu akwai gani na ido akwai gani na zuciya gani na zuciya ana fassara shi da ilimi gani na ido shine gani Allah ya kasance masa ni game da abin da kuke aikatawa ko kuma in mun ɗauka gani ne na ido sai a ce wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah ya zama mai gani ga duk abin da kuke aikatawa abin da ni faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatanku kaga waɗannan duk dai ni'imomi mi da Allah baraka yanzu da da lokacin na an kashe mutanen nan ai annabi ya annabi ya bar abin magana duk duniya ba wanda ya taba zubar da jini cikin haramin makka illa muhammadu ya bar abin magana ko bai bari ba ya bar abin magana da an yi yaƙi wasu bubbantar da yaƙi shi tunda da shi ya ɗaura mara ya iskan musu ina fatar kun fahimta